na shekul islam ibn taimiyya littafin da yake mana bayani akan akan cewa zaman mutum bawan Allah shi ya fi komai martaba shi ya fi komai matsayi a wajensa babu wani mutum duk yadda ya kai ga matsayi ko mukami da zai fita daga wannan mataki na zama bawan Allah wanda yake gaya mana bautar Allah ko kuma kiran mutum bawan Allah yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko bawan Allah bi ma'ana al-mu'abbad wato wanda ya zama bawan Allah ta ƙarfi da yaji ya kasance mai bin dokokin Allah na rayuwa na halitta da yana so ko baya so wanda dukkan wata halitta ta ubangiji tana karkashin wannan ma'ana ma'ana ta biyu kasancewarsa bawan Allah da ma'anar al'abidu wato mai bauta wa Allah bisa ga zaɓinsa bisa ga yana so wannan ita ce ma'ana wacce ake yaban mutum saboda ya zo da ita idan mutum ya kasance mai bauta wa Allah bi ma'anar abid bawan Allah bi ma'anar abid to wannan mataki ne wanda shi ne makurar mataki babu kuma wani mataki da ya wuce wannan a baya can da mun karanta ibn taymiya ya kawo mana ayoyi irin waɗannan ko kuma waɗannan ayoyi da wasu ya kuma maimaita mana su a nan saboda buƙatar hakan a farko farkon littafin ya kawo su inda Allah maɗaukakin sarki ya yabi wasu manya-manyan bayansa cikin annabawa da cewa bayan Allah ne wannan kalma ta bawan Allah ta zama musu wani abin ado wani abin alfahari wani abin da za su yi tinƙaho da shi Allah ya sifanta su da cewa su bayan Allah ne wa mimma zadani sharafan wa izzan dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an arsalta ahmada li ومما زادني شرفا وعزا وكدت بأخمسي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا wato daga cikin abin da zai ƙara min ɗaukaka da matsayi a gurinka in kusa saboda jin daɗi in taka tauraron surayya zama can a san sama shiga ta da na yi ƙarƙashin faɗarka ya ibadi ya zama na ina cikin wannan kalma kuma ka aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin manzo zuwa gare ni ibn taymiya ya ce wa qad bayyana Allah ya yi bayani anna ibada al-mukhlasin bayansa masu ikhlasi masu tsantsanta bauta gare shi هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان سوني waɗanda suke kubuta daga dukkan munanan ayyuka mummunar turba wacce shaidan ya kawata qala shaitan Allah yana gaya mana maganar shaidan inda yake cewa rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin yace ya ubangiji na a dalilin batar da ni da kai lalle tabbaci hakika zan kawata musu hanyata a anan duniya wala nahun kuma lalle tabbace haƙiƙa zan batar da su gaba daya amma sai ya farga shi da kansa yayi togaciya ba kowa zai iya batarwa ba sai waɗanda suke mabiyansa amma waɗanda suke mabiyan Allah bayi na Allah na gargaru ba zai iya ba don haka sai ya farga ya faɗa ku ya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke masu ikhlasi daga cikinsu Allah maɗaukakin sarki ya gaskata shi akan wannan togaciya da yayi akan togaciyar da yayi ta cewa bayan Allah masu ikhlasi sun fi karfin shedan ya batar da su Allah ya ce da shi haza siratun alayya mustaqim wannan tafarki ne zuwa gare ni wanda yake mai totar inna ibadi lalle bayina laysa laka alaihim sultan ba ka da wani iko ba ka da wata fawa akan su illa man ittaba'aka min al sai dai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu alghawi alghawi huwa man arafa alhaqqa wa dhalla anha man haraqa man arafa alhaqqa wa tarakaha da larabci shine mutumin da ya san gaskiya ya san gaskiya amma ya karkace mata ya watsar da ita wannan shi ake kira algawi addal kuwa shine wanda bai san gaskiya ba balle ya bi ta saboda haka ya jahilci gaskiya yana tafa gambiya shi ake kira azzal da larabci wato sai waɗanda suka bi ka daga cikin batattu waɗanda an gaya musu gaskiya amma sun ƙi su yadda su bi ta haka nan yake cewa fa bi izzatika na rantse da girman izzarka la yannahum ajma'in tabbaci hakika zan batar da su gaba daya illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai bayinka waɗanda suke da ikhlasi daga cikinsu haka nan Allah ya faɗa a haƙƙin annabi Yusuf alaihi salam كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين haka nan domin mu karkatar da mummunan aiki daga annabi yusuf mu karkatar da alfasha daga barin annabi yusuf domin shi lalle tabbaci hakika yana daga cikin bayanmu masu ikhlasi ashe kalmar bauta din kalmar bawan Allah kalma ce wacce ke da matsayi mutumin da ya shiga karkashin ibadun al-mukhlasin to ya tsira daga tarkon shaitan haka nan Allah yake cewa subhanallahi amma yasifun illa ibadakal mukhlasin sarki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da shi na cewa yana da yaya face bayinka waɗanda bayin Allah waɗanda suke da ikhlasi haka nan Allah yana cewa innahu laysa lahu sultanu ala allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون إنه يد شأن يكي ليس له سلطان شي شيء بايد وتفاوى بايد ونئيكو على الذين آمنوا متانا سكي إيماني وعلى ربهم يتوكلون كما سكي دوغرو ga ubangijin su shi kadai إنما سلطانه kadai inda yake dafawa على الذين يتولونه akan mutanen da suke jibintarsa suka mai da shi abokinsu wallazina na bihi mushrikuna wanda da shi suke yi wa Allah shirka Wabil bil ubudiyyati na'ata kullu man istafa min khalqihi hakanan da wannan kalma ta o'budiya. ta bauta ta zamantowa bawa ga Allah Allah madaukakin sarki ya sifanta duk wani wanda ya zaba daga cikin halittarsa a cikin faɗansa, fadansa واذكر عبادنا wa وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار الله واذكر ka عبادنا بايم بايم عبادنا إبراهيم النبي إبراهيم تنسى إسحاق da dan annabi ishaq yaqub ulil aidi waɗanda suke da ƙarfi wajen karɓar wajen bauta ga ubangiji suke da ƙarfi wajen aiki na bauta wal absar kuma suke da basira ta gane addini wato suna da al'amalu salih wal ilmun nafi al'amalu salih shine Allah ya ishara zuwa gare shi da fadar sa ulil aidi masu karfi wajen karbar mu da aiki da shi wal absar kuma masu basira wajen fahimtar addini shine al ilmun nafi inna akhlasnahum bi khalisatin lalle mun kebe su da wata kebabbiya zikirar dar shine tuna lahira wa innahum indana kuma su waɗannan mutane waɗannan annabawa manya a wajenmu laminal mustafai suna daga cikin zababbu al-akhyar waɗanda suke amintattu masu alkhairi hakanan Allah yake cewa wazkur abdana dawuda da aini ka tuna ka ambaci da kyakkyawan ambato bawan mu dawud zal wanda yake da karfi wajen aiki da umarnin Allah innahu awwab lalle shi mai yawan mai da al'amarin ne ga Allah hakanan inda yake faɗa game da annabi ayyu ni'mal abdu madalla da wannan bawa ya kira shi da wannan matsayi haka nan a wani gurin yake faɗa game da shi annabi ayyub dai wazkur abdana ayyuba izna da rabba ya kirawo shi da wannan suna na abdana bawan mu haka nan annabi nuhu alaihi salam Allah ke ta zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana abdan shakura wato zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu alaihi salam a cikin jirginsa lalle shi ya kasance wani bawa ne shakuran mai yawan gode wa Allah ta hanyar yi masa da'a haka nan cika makin manzanni gaba ɗaya annabi mu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi wannan matsayi ya bashi wannan title inda Allah ke cewa subhanallazi asra bi abdihi tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa lailan da daddare min al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa sai ya ce sai ya kirawo shi da abdihi lokacin da kuma yake bayanin wannan mu'jiza babba wacce ta kidma kan Qurayshawa ta kidma kan duniya gaba daya a wajen bayanin wannan babban mu'jiza sai Allah ya bashi wannan title ya bashi wannan mukami shine abdihi bawansa hakanan a wajen batun da'awa Allah ya kirawo shi da bawansa inda yake wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu lamma gama kuma yadda al'amarin yake yayin da bawansa shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya yana du'uhu yana bautata wa Allah yana kiran ubangiji hakanan <clears throat> a batun saukar da alqur'ani nan ma Allah madaukakin sarki lokacin da yake yi wa kafirai kalubalen su kawo wani abu daga cikin daga wani abu da yayi kama da alqur'ani anan ma sai Allah madaukakin sarki ya sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama da bawa cewa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina in kuna shakkar abinda muka saukar wa bawa haka nan wurin wahayi Allah ya ce fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wahayi zuwa ga bawansa da irin abin da yayi wahayi da shi haka nan bayan Allah aljanna Allah ya sifanta su da wannan bauta da wannan suna na bayan Allah ainan wani marmaro ne na ruwa a gidan aljanna ya shirabu biha ibadullah da bayan Allah suke sha daga wannan marmaro haka nan yace wa ibadur rahmani allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna bayan Allah mai rahama waɗanda suke tafiya a doron ƙasa cikin sauki wato ba tare da girman kai ba ko nuna isa a duk waɗannan ayoyi za mu ga yabo ne da Allah maɗaukakin sarki yake yi wa manya-manyan bayinsa daga cikin annabawa har zuwa kan mafificin annabawa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi sallama da sauran bayi na gargari dukkaninsu ya ba su wannan lakabi na abdu wato bawa ga Allah ashe kaga wannan kalma tana da girma wannan kalma babu yaban da ya kaita shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama babu abin da ya fi so irin a sifanta shi da wannan matsayi na abdu wa ashhadu anna muhammadan abduhu sannan su ce wa rasuluhu sai mun fara faɗar wannan kalma ta abduhu wato bawan Allah ومثل هذا كثير متعدد في القرآن ابن تيمية إلى ودن آيوي سنة ديوى ديوى أشكين القرآن إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتقابلون في هذا الباب تقابلا عظيما وهو تقابل في حقيقة الإيمان وهو ينقسم فيه إلى عام وخاص ولهذا كانت إلهية الرب له كلها عروض وفصول ولهذا كان وعفى القميص وذكر فيه ما هو دعاء وخبر وهو قوله تعيق والنكل واذا شيك فلا نقل والنقل اخراج الشوكه من اليد والمنقاش ما يفرط به الشوكه وهذه حال من اذا اصابه شر لم يخرج منه ولم يخرج لكونه تعيق والنكل فلا نال المغلوب فلا ولا خلص من المغلوب وهذا لأنه إذا أعطي رضي وإذا منع فقد كما قال تعالى ومنهم من يلبسك في الصدقات alaka da batun da yake ya ce loan a wannan fasali yana nuna yadda mutane suke hawa-hawa martaba-martaba matsayi-matsayi mataki-mataki wajen zamantowa su bayan Allah ba ɗaya suke ba bayan Allah bi ma'ana al'abiduna ba bi ma'ana al-mu'abbadin ba mataki-mataki suke wani ya fi wani gwargwadon yadda ka fi tsantsanta bautarka ga Allah gwargwadon kusantar ka zuwa ga Allah da wannan mataki da wannan matsayi yace idza ta bayyana zalika idan duk bayanin da ya yi maka a baya ka fahimta fa ma'lumun anna an-nas yatafadaluna fi hadha al-bab tafadulan aziman to abu ne sananne ga duk wanda yake karatu mutane ba ɗaya suke a wannan babi ba a wannan batu ba batu na kasancewar mu bayan Allah ba ɗaya ake ba ya tafadaluna suna fifikon juna wasu na fin wasu tafadulan aziman kuma fifiko mai girma wani yana cancan ƙasa wani yana can can ƙoluwa wa huwa tafaduluhum fi haqiqatil iman wanda shine fifikon su da suke da shi a junansu wajen abin da ake cewa imani وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص wato a cikinsu akwai waɗanda suke gama gari akwai waɗanda kuma suke na daban a gangane da imani kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani thumma awrasna kitaban lazina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi iznillah zalika huwal fadlul kabir Allah madaukakin sarki ya gaya mana mutane gida uku dangane da ubangijin Allah ya ce sun ma'auratun alkitab allazina safaina min ibadina sannan muka gadar da wannan littafi ga mutanen da muka zaba cikin bayinmu kaga duk zababbu ne ma'ana dukkaninsu sun shiga karkashin kalmar imani saboda haka Allah ya zaɓe su da wannan kalma ce istafaina min ibadina sai ce fa minhum zalimun li nafsi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa akwai wanda yake zaluntar kansa wanda yake aikin laifuka yake gazawa cikin wasu ayyukan wajibai da aka dora masa yakan aikata wasu laifuka sannan kuma yana katawa yana gazawa cikin wasu ayyuka na wajibi da aka dora masa wannan shi ne yake zaluntar kansa wa minhum muqtasid daga cikin su kuma akwai wanda yake tsaka tsakiya yana zuwa da wajibin da aka dora masa abubuwan da aka wajabta masa na wajibi yana yi yana barin abubuwan da aka haramta masa ba tare da ya damu da aiwata nafil filu ba ba tare da ya damu da bibiyar abin da yake mustahabi ba sannan kuma wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah daga cikin su kuma akwai shine na ukun su wanda ake tsere da shi wajen aikin alkhairi yake riga kowa da ikon Allah zalika huwa al-fadl al-kabir wannan ita ce falla mai girma mutanen nan dukkanin su mu'minai ne dukkanin su mu'minai ne shi yasa Allah yake jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa thiyabuhum fiha wa basu fiha harir gaba ɗaya Allah ya nuna sakamakon su su duka kashi uku karshen al'amari aljanna za su shiga domin ba su fita daga haƙiƙanin imani ba na farko zalimun li nafsihi yana tahtal mashi'a kamar yadda muka karanta a karatun da ya wuce Allah yana iya masa afuwa ya shiga aljanna kai tsaye ba tare da an sa shi wuta ba da yafe masa laifuffukansa saboda wasu dalilai suna nan da yawa da Allah zai iya duba ya yafe mutum laifinsa ta yiwu kuma ya masa uquba ya masa horo gwargwadon laifinsa daga baya a cire shi a kai shi aljanna kaga dai aljanna zai tafi in mabtida'an aw intiha'an ko dai tun farko farkon karo ko kuma karshen al'amari dai zai tafi aljanna to waɗannan kaso na biyu al da as sune ibnu taymiya yake magana al sune ya kirawo al kalmar da yace bayan Allah a hakikar imani sun rabu ila ammin wa khas al din da yake nufi gamammu sune al wanda sun zo da abubuwan da Allah ya wajabta musu na farilla ba su rage ba ba su kasa ba sannan sun bar abubuwan da Allah ya haramta musu na haramu waɗannan su ne tsakiya waɗannan mataki ne wanda yake na tsakiya su ne matakin da ibnu taymiya kira a alkhas kuma su ne na musamman su ne as-sabiquna din da Allah ya faɗa yace abin nan wa minhum sabiqun bil khairat su ne waɗanda suke na musamman don haka kowanne yana karkashin kulawa da rububiya ta ubangiji yana karkashin kulawa ta rububiyar ubangiji amma ba duka ɗaya suke ba yadda suke a cikinsu akwai na sama akwai wanda bai kai na saman ba to haka nan a wajen kula shigar su karkashin rububiya a nan ma akwai wanda kulawar ubangiji kulawa ce da yake samu ta gaba ɗaya yadda Allah maɗaukakin sarki ya hore masa ya hore wa kowa da kowa ci da sha ya saukan ma kowa da kowa ruwa Eh, ya fitar masa da tsiro ya bashi iskar da zai shaƙa ah, ya bashi lafiya da zai yi kazar-kazar da ita wannan kowa da kowa yana tarayya nan sai kuma kulawa ta ubangiji rububiyarsa ta musamman ilahiyarsa ta musamman wanda zai ba su kariya ta musamman wanda Allah ke cewa inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan rububiyya ce ta musamman kula ce ta musamman da Allah yake wa wasu mutane na musamman waɗanda suka kiyaye dokokinsa kuma suke da ihsani ihsani shine har ka dara abin da yake na wajibi ka shiga a abubuwan da suke na nafilfilu shine yasa yace wa lihaza kanat ilahiyatur rabbi lahum fiha umumun wa khusus saboda haka zamantowar ubangiji Allah abun bautar su a yadda suke akwai na sama akwai na ƙasa to haka nan wajen kulawar ubangiji gare su akwai wanda yake kulawa ta musamman yake samu su ne waɗanda Allah ya faɗa ma allazina taqaw na hum muhsinun Allah zai ba su kulawa ta musamman da ba kowa yake samunta ba akwai kulawa ta kowa da kowa da kowa yake samunta Allah ya saki iska kowa yana shaka har ba da ba musulmi ba zai shaka in ya saukar da ruwa tsoro ya fito kowa zai amfana da shi har wanda ba musulmi ba ruwan da za a samu da ƙasa a sha kowa da kowa zai amfana to amma akwai kulawa kuma ta musamman waɗanda yake yi wa bayansa na musamman kamar yadda Allah yake gaya mana annabi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da suka yi hijira suke kokarin yin hijira shi da sayyidina Abubakar suna cikin kogo sayyidina Abubakar yana cikin tsoro da firgita yake ce masa la tahzan inna Allah ma'ana wannan kulawa ce ta musamman ba wai kulawa ce ta kowa da kowa ta gama gari ba to dangane da bautar ubangiji da neman agajin ubangiji cikin abu ayyuka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana iyaka na wa iyaka na wannan mataki na iyaka na wa iyaka na kalma ce wa take jumla da yawa bayan Allah gaba ɗayan su suka kalle su da musulmin su da wanda ba musulmin su ba dangane da wannan jumla ta iyaka abu da wa na sa'in, za ka kasa su gida hudu kaso na farko wanda baya bautawa Allah kuma yake neman taimakon wurin Allah baya bautawa Allah yake bautawa ba sannan kuma in ya tashi neman taimakon sa ba gurin Allah yake nema ba saboda haka duk kafirai masu bauta rana masu bauta dodanni eh, masu bauta wata masu sujada ga taurari da gumaka waɗannan duk za su shiga ƙarƙashin wannan kaso na farko ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su shiga cikin wannan kaso ana iya samun wasu daga cikin wannan al'umma su zama karkashin wannan kaso saboda haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga cewa ashirku fi hadhihi al'umma akfa min dabibin nam wato shirka ana iya samun ta a cikin a cikin wannan al'umma wato wacce ta fi tafiyar abin tururuwa buya tafiyar tururuwa lokacin da take yi waye yake sani ba ka sani ba ka ji to ana samun shirka ta shigo cikin wannan al'umma ba tare da alsani ba ba tare da an farga ba haka a iya samun waɗanda za su koma suna bautata wa gumaka cikin wannan al'umma ba tare da sun farga ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa alkiyama ba za su tashi ba har sai wasu daga cikin wannan al'umma sun bauta gumi. saboda haka kaso na farko waɗanda suke bauta ma wani Allah kuma suna neman taimakon wani Allah kaso na biyu waɗanda suke bautata wa Allah suna bautar Allah in bauta ta tashi amma aka tashi neman taimako kuma sai a neme shi gurin wani Allah ya'buduna Allah wa yasta'inuna bi ghairillah waɗannan dukkan wani wanda yake yana jin bukatarsa za ta samu ne gurin wani Allah ba gurin Allah ba saboda haka zai iya ba mutum da yana sallah yana azumi ana zuwa hajji da shi amma da bukatunsa sun tashi ba Allah zai tuna ba zai tuna bokayensa zai tuna 'yan dubansa masu masa duba ko kuma zai tuna wani ogansa wanda yake ji da shi cewa shi ne zai ceto shi to kaga waɗannan a zahiri suna bautata wa Allah amma aka zo ba idan wa iyaka nasta'inu kuma sai su wani guri ba a tare da su a nan sannan kuma akwai wanda shi kuma yasta'inuhu wa ya'budu ghayrahu zai nemi taimakon wani zai nemi taimakon Allah amma kuma gurin gurin abin nan wani Allah yake bautatawa zai bautata ma wani Allah amma kuma sai ya nemi taimakon Allah ana samun wannan cikin masu kuɗi ana samun wannan cikin masu sarauta masu mulki ba za su tuna Allah ba sai wata bala'i sai wani bala'i ya hau ya hau musu ba su tuna Allah ba ayyukan su gaba daya ya fita daga tsarin iyaka da abudu amma in suka shiga bala'i kuma sai a ce ayi addu'a ko ba haka ba to sai da kuma Allah ake so ya taimaka ai ai addu'a a sauki qur'ani ai kaza ai kaza ai sadaka ai menene to su ma nan ba su zo da kalmar ba sai kaso na hudu waɗanda su ne suka zo da iyaka na abudu wa iyaka na sa'i Allah suke bautawa kuma shi suke neman taimakonsa sauraka bautar su gaba ɗaya ga Allah suke sannan kuma in suka tashi neman taimako ga duk abin da ya musu gaba Allah suke sawa a gaba shi yasa yazo cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta isa abdul dirhami bawan dirhami ya halaka taita abdul dinar bawan dinari ya halaka taita abdul qatifati bawan shimfiɗa shimfiɗa mazauni katifa ya halaka taita abdul qabilati a ruwayar abinda yake cikin bukhari taita abdul khamisati khamisa ba khamila ba ibnu taymiya ya kashi da khabila khabila ita ce gona amma abin da yake a ruwayar khamisa ita ce tufa bawon tufafinsa ya halaka ta isa wantakasa ya halaka ya kife wa idza shika idan kaya ta soke shi ya taka kaya falanta kasha kada ya iya cire ta in ya radiya in an bashi ya ji daɗi wa in muni a in an hana shi ya ji haushi annabi sallallahu ta'ala wa sallama ya sifanta mana masu bautar duniya ba Allah ba masu bautar dukiya masu bautar tufafinsu da mazauninsu makwancinsu gidajensu su manta da Allah waɗanda suka sanya duniya a zuciyarsu har ta kasance ta mamaye zuciyar Allah baya da gurbi a ciki gaba ɗaya yana kan dukiyar ba sa tunanin yau mai suka yi na biyayya ga Allah domin su ƙara godiya su ƙara kaini ba sa tunanin yau mai suka yi daga faduwa daga fitowar rana zuwa faduwa na saban Allah don su tuba Allah ya fi amma suna tunanin yau wace riba suka ci yau wace asara suka yi tunanin Allah da lahira baya zuciyarsu amma tunanin duniya yana zuciyarsu da shi suke kwana da shi suke tashi tafiye-tafiyensu saboda shi ne hushinsu saboda wannan ne yardarsu da jin daɗinsu saboda wannan ne mutumin da ya zama hirsinsa kwaɗayinsa na duniya ya kai ga wannan mataki to ya zama daidai da wanda yake bautata wa dukiya dan adam la lahu min amrayn kamar yadda shaykhul islam yake faɗa kullu insanin la budda lahu min amrayn la budda lahu min shay'in يطمئن قلبه إليه وينتهي إليه محبته وتنتهي إليه محبته وهو إلهه أبو نفركو da kowane ɗan adam yake da bukata yana da abin yana da buƙatar abin da zuciyarsa za ta nutsu da shi ya rike shi da matsananciyar soyayyarsa wanda shi ne abin bautarsa abu na biyu labudda lahu min shay'in yasiqu bihi wa yasta'inuhu wa ya'tamidu alayhi dole ne yana buƙatar wani abu wanda zai yadda da shi ya dinga dogaro da shi yayin buƙatar mominai su ne suka hada waɗannan abubuwa bisa tafarki na gari suka rike igiyar iyaka na abudu wa iyaka na sai saboda haka abinda suke so so na koli suka rataye soyayya su ta koli jikinsa shine Allah don haka shine abun mutum abinda bukatun su gaba daya suke kai masa zuciyarsu ta nutsu da shi suka amince masa shine Allah saboda haka wa iyaka na sai su ba haka bane waninsu ba haka ba ne ko da yana bautata wa Allah ɗin amma bukatunsa yana kai su ga wani Allah kamar yadda muka faɗi kashe-kashen mutane dangane da wannan aya iyaka na abudu wa iyaka nasta'in to wannan shine abdul dirham kasancewar zuciyarsa da soyayya shi da zuciya da soyayya shi da dukiya da matsanancin kwaɗayinsa da faɗi tashinsa wajen tara dukiya ta hanyar halal ko ta hanyar haram ta kai shi ga matsayin a kirawo shi abdu dirham ko abdu dinar ta kai shi ga matsayin a ce wannan mutum ai dukiyarsa yake bautawa akan dukiya zai yi alaka zai yi kawance da kowaye zai haɗa kai da kowane ne zai rayu da kowane ne zai abota da kowane ne inda zai samu dukiya zai zauna da kowane ne akan dukiya zai bata da kowaye zai yi hushi da kowane ne zai ɗauke wa kowaye kafa in dai a kan batun dukiya ne to wannan shine abdul dinar abdul dirham abdul khamisa abdul qatifa al qatifa shine al kita shimfidar da muke zama a kanta ko katifar da muke zama a kanta wannan kinaya ce zuwa ga matsuguni yadda mutum zai damu wajen tattalin matsuguninsa da ƙayata tashi da ƙwallafa zuciyarsa gaba ɗaya a jikin wannan matsuguni kullum tunaninsa me zai yi ya ƙara birgewa a game da wannan matsuguni shi? mai zai samu ya tallafa masa wajen ya fi kowa a matsuguninsa baya tunanin Allah ko kuma tufafin sawarsa kullum cikin bautar tufa yake kullum tunanin wani yayi sabo ya shigo a fara ganinsa da shi kullum tunaninsa wanda tufafi ne suka fi kowanne tsada a ga yana sawa kullum tufafinsa yake wa hidima yake wa bauta wasu wani daga cikin magabata yana cewa la talbas min thiyabi ma takhdumu لا تلبس من الثياب إلا ما يخدمك ولا تلبس من الثياب ما تكن أنت تخدمه kada ka sa tufar da kai za ka dinga yi mata wahala ka sa tufar da ita za ta yi maka wahala ka sa tufar da za ta kare ka ta kare maka tsiraici ba ka sa da tufar da kai za ka yi mata wahala ka shigo mutane tunanin ka kada a bata maka gida ka zo masallaci tunanin ka kada rigar ka ta ɓaci karin gugar ka ya lalace kada wani ya yana ɗan ɗauke da datti ya shafa maka saboda tana ta mammatsa jikinka kana ta kula da kai ka zama kai ne kake wa rigar hidima ba rigar ce take maka hidima ba dunai wanda sufaye suke cewa sayyidu ta'ifa wanda sufancinsa ba sufanci bane na shishigi yana cewa la yakunu al-abdu abdan hatta yakuna mimma siwa Allah hurran la yakunu al-abdu 'abdan wannan matsayi na bawa da ake cewa ko ake magana a kansa ake cewa shi ne na koli to mutum ba zai kai shi ba ba zai samu wannan mataki ba har sai ya zama min bati wallahi hurran sai ya zama ya yanta kansa daga dukkan wani abin da to a lokacin da yake kaiwa a matsayi na al'ubudiyya al-mutlaqa lillahi subhanahu wa ta'ala saboda haka Fudail ibn Iyad ɗaya daga cikin ubbadu hadhihi al-umma masu bautatawa Allah bisa ga hanya tutar cikin wannan al'umma yana cewa wallahi ma sadaqa Allah fi ubudiyyatihi man li ahadin min al-makhluqin alayhi rabbaniyya wallahi babu wanda zai kasance ya gaskata Allah ya yi wa Allah gaskiya cikin zamantowarsa bawan Allah idan har ya kasance akwai wani wanda ya ɗauki sifa ta ubangijintaka cikin halitta ya bashi in har akwai wata wani wanda ka bashi wani bangare na sifa ta rabbaniya to ba za ka taɓa zama mai gaskiya cikin ubudiyar ka ga ubangiji wannan hadisi da muke ji na annabi sallallahu alaihi wa ya zo da sigar khabar kamar labari ake babu amma addu'a ce siga ce ta khabar lakin ma'ana addu'a ma'anar ta addu'a Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a ne da Allah ya halaka shi ta Isa abdul dirham addu'a ce Allah ya halaka shi ta Isa abdul qatifati bawan mazaunin shimfidarsa ya halaka ma'ana Allah ya halaka shi haka nan abdul khabisati ko al khamilati bawan tago shi abin da rigarsa shi ma Allah ya halaka shi wantaka ya kife ma'anarsa Allah ya kifar da shi wa idza shika falan taqash ko kaya ya taka kada Allah ya bashi damar cire ta wannan addu'a ce saboda firsinsa kullun cikin zirga-zirga yake kullun cikin faɗi tashi yake idan ya kamu da wata cuta ya taka kayar da ta zama masa guba kaga zirga zirga ta kare kamar roƙon Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam roƙon Allah yake Allah ya takaita zirga zirgarsa kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji daɗi zuci hankalinsa sai kwanta wa in mudi'a tasiba in kuma an hana shi anan ne zai yi hushi ran sai baci mawun annabi sallallahu alaihi wasallama abdad dirham wa abdal dinar wa abdal qatifa wa abdal khamisa wajen daba'a ne ibnu taymiya ya kuma da kalmar daidai annabi ya kirawo shi bawan dinari naira bawan dala katifa ko bawan matsuguni wa abdal khamisati bawan rigunan sawa babban riga yar ciki hula takalmi wa zakara fihi ma huwa du'a'un wa khabar annabi ya faɗi abinda sigarsa ta khabar labari ne amma addu'a ce wa huwa qawluhu ta'isa wa intakasa wa idza shika falan taqasha dukkan su kalmomi ne da suke a zahirin su fi'ili ne ma kamar labari ake baka amma siga ce insha'iyya siga ce khabariya bi ma'ana al-insha kamar yadda muke cewa sallallahu alaihi wa sallam salla wannan siga ce ta babi kamar yayi salatin amma muna nufin addu'a da ita Allah ya masa salati kamar yadda muke cewa radiyallahu radiya siga ce ta mazi siga ce ta an yi abun ya wuce amma muna nufin addu'a da mun ce radiyallahu anhu muna nufin Allah ya yarda da shi addu'a muke yi eh? kamar yadda muke cewa rahimahullahu rahima kalma ce da take nuna an yi an kare siga ce ta mabi amma addu'a muke nufi Allah ya ji kansa kamar yadda muke cewa ghafarahu Allah kalma ce mabi fi'ili ne mabi ai kamar an yi abu ce Allah ya gafarta masa amma muna nufin addu'a Allah ya gafarta masa to haka nan waɗannan kalmomin suke anan ta isa Allah ya halaka shi in ta kasa Allah ya kifar da shi wa idza shi ka falan ta kasha idan kaya kaya ta soke shi kada Allah ya bashi damar cire ta wan naqshu abinda ake cewa naqshu ikhraju shawkati min ar cire kaya daga kafa wal minqash ma yukhraju bihi shawka abinda ake cire kaya da shi me ake ce masa da hausa matsaifata eh? shi da suke cewa al minqash ibn taymiya ce wa hadhihi halu man idza asabahu sharrun lam wannan yanayi da manzo Allah ya faɗa shine yanayin mutumin da in wani sharri ya same shi ba zai iya fita daga ciki ba fa idza shika falan taqash ya shiga wani yanayin da ba zai iya fita ba kuma walam yuflih ba zai rabauta ba ta ta'isa wa takasa saboda kasancewarsa ya halaka kuma ya kife in takasa ai in qalaba ala wajhihi fala nala al maqlub kaga bai samu abin da yake so ba tunda sai da wannan lafiya da wannan zirga-zirga duniyar za ta samu to babu lafiya bai samu abin da yake so ba wala khalusa min al makruh kuma bai kubuta daga abin da yake ki ba cuta ta kan masa wa hadhihi halu man abada al mal wannan shine yanayin wanda yake bautar dukiya wa kad wasafa zalika bi annahu idza utiya radiya manzo Allah ya sifanta wannan da cewa in an bashi ya amince ya ji daɗi wa idza muni a sakhita in an hana shi ya ji haushi ya bata rai <clears throat> ya bata da kowa alakar sa da mutane alakar kawai a bashi ne amma idan aka hana shi to alaka ta kare Allah ya gaya mana cewa haka munafukai suke wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yutu minha idza hum yasfaqun daga cikin munafukai akwai waɗanda suke yalmizuka fi sadaqat suna yin da kai abin da ya shafi sadaka abin da ya shafi zakka suna yi tsegumi a game da kai fa yi wa minha in an ba su sai su je kuma suna ta yabo ai yau manzo Allah yi kaza ya babu ya yayi wa in lam yu'tau in kuma ranar da ba a ba su ba idahum yasquna sai duk su bata da kowa sai su bata fuska faridahum li ghairillah wa sakhatuhum li ghairillah in za su ji daɗi dan wani Allah za su ji daɗi dan an ba su in za su ji haushi dan wani Allah za su ji haushi ibn taymiya ce wa haka za halu man kana muta'alliqan bi ri'asatin aw bi sura haka halin duk wanda ya karrafa ya kallafa zuciyarsa ya makalkala zuciyarsa ga wani shugabanci wani ogansa ko ga wani sura wani kyakkyawar sura da yake so sura ce ta mace ko ta namiji saboda haka kullum tunaninsa zuciyarsa tana tana ta'allake da wannan shugaba ya ba shi ya ji daɗi ya hana shi ya ji haushi tana ta'allake da wannan sura ta mace ce in ta yarda da shi ya ji daɗi landa kuma ta nuna ba ta son shi hankalin sai tashi saboda haka ridahu wa saqahu kulluhu li ghairillah hmm? wa nahwi dhalika min ahwa'i nafsihi da sauran abubuwan soyayya soyayya zuciyarsa in hasala lahu radiya in ya samu abin da yake so hankalinsa ya kwanta in shugabanci ne ya samu shugabancin hankalinsa ya kwanta zabe ya tsaya ya ci zabe ya ji daɗi ya faɗi ya ji haushi saboda haka zuciyarsa ta ta'allaku bi ghairillah tunaninsa ya samu wannan abu in ya samu wannan abu ya fi kowa jin daɗi in ya rasa kuma ya fi kowa jin haushi fa hadha abdu ma yahwahu min zalika to wannan ya zama bawan abin da yake so abin da zuciyarsa take so wa huwa raqiqun lahu ya zama wato ya zama konannen bawa innin bawa ga wannan abin da yake so idin riqu wal ubudiyatu fil haqiqa domin a haƙiƙa abin da ake kira rinku bauta ka zama bawa kinnu shi ne zuciyarka ta zama bawa ga wani ko zuciyarka ta zama bawa ga wani abu huwa riqqul qalbi wa ubudiyatu famastaraqa alqalba wasta'badahu fa huwa abdu duk abinda ya bautar da wata zuciya ya mai da ita baiwarsa to wannan zuciya ta zama baiwar wannan abu ka mai zuciyar ya zama bawan wannan abu saboda haka ne ake cewa al'abdu hurrun makana bawa wanda ake ganin shi bawa ne an ciyo shi a yaƙi an ɗauro shi da sasari yana ƙarƙashin wani matuƙar ya wadatu a zuciyarsa baya da kwaɗayin abin kowa to wannan shine da wal abdun maqame wanda kuma ake ganin ɗa ga iyayensa nan watakila ma suna da wani asali ko sarauta amma Allah ya jarrabe shi da kwaɗayi da san abin wasu to wannan shine bawa na hakika wa qala al-qa'ilu ata'tu matami'i fasta'badatni walau anni qani'tu lakuntu hurra wani yana nadama yadda ya zama bawan wasu yake cewa kwaɗayi na nabi irin kwaɗaye-kwaɗaye na nabi wannan kwaɗayin zuciyar dawa shi ya bautar da ni na zama bawa walau ni qani'tu da a ce na wadatu na samu wadatar zuciya Na kuntu hurra da na zama tsantaccen da wa yuqalu ana cewa at-tama'u ghullun fil kwaɗayi wani sasari ne a wuyan mutum a wuyan mai shi wa qainun fil kuma wani da baibayi ne a kafar mai shi fa idza zala al fi al zala al-qaid min ar idan wannan sasari na wuya ya kau to wannan da baibayi na kafa ma sai ya tafi to da zarar ya bar wannan kwadayi ya cire tsammanin samu in ba daga Allah ba to sai ya zama cikakken ɗa mai cikakken yanci wanda yake da cikakkiyar dama sai ya shiga inda yake so ya faɗi abin da yake so ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال الطمأ فقر عمر لن خطاب قال لك قال ما سيرده الروي كوينة شوى قطعي فقر شيني حقيقة انتلوشي واليأس جنا أما في الدري شيني وداتا وإن أحدكم إذا يئس من شيء استغنى ɗayan ku idan ya fidda rai daga abu sai ya ji ya wadatu ya da bukatar sa don ya fidda rai komai kake sa ran za zaka samu ka fi bautar da zuciyarka a kansa amma da zarar ka fidda ranka daga kansa to sai ka ga zuciyar kuma ta yi wani wuri daban yanzu zai ba ma tunanin mu zama wani gwamna ko mu zama wasu ministoci ko kuma mu zama wani shugaban ƙasa da ba ma kwaɗayin wannan zuciyar mu ma ba ta yin nan saboda ka sai muka wadatu daga barin yin wannan bangaren to ko shi idan ka sa wa zuciyarka wato ka fitar wa da zuciyarka kwaɗayin wannan abu ka fitar da ranka daga kansa sai ka ji zuciyar kuma ta yi wani wuri daban wa hadha amrun yajiduhu al-insanu min nafsihi ibnu taymiya ce kowa da kankin kansa yana jin haka a tare da shi abin da yake so yake kwaɗayi ya sa ransa a kansa to ya fi bautar da kansa kan wannan abu abin da ya fi da rai baya bautar da kansa a kansa fa inna zai allazi ya'asu minhu la abin da ka fi da rai a kansa baka neman sa wala yaqba'u ba ka kwaɗayin sa wala a qalbuhu faqiran ilayhi zuciyarka ba za ta zama da talaucin wannan abin ba ba za ta shiga da ba za ta cika da talaucin abin ba za ta wadata gabarin abin wala ila man yaf'aluhu ko wanda yake aiki da abin ba za ka damu da shi ba wa amma idza tami'a fi amrin min al-umuri amma lokacin da ka shiga kwadayin wani abu ka sa shi a zuciyarka fa inna qalbahu yata'allaqu bi to zuciyar sai ta makalkalewa abin ta rataye da abin fa yasiru zuciyar ta zama faqiran ila husuli tana matakar talaucin samun abin zuciyar ta ta'allaka zuciyar sai ya ta'allaka da dukkan wani wanda kake ganin ta hannunsa zaka samu abu wa hadha mali wal jahi was suwari wa zalika wannan irin wannan ana samun shi cikin kwadayi na dukiya ko na wani matsayi mukami ko kuma na wata sura wato kamar mace قال الخليل النبي Ibrahim عليه السلام yana faɗa kamar da Allah ke hikaito mana fabtago inda Allah rizqa yake gaya mutanensa ku nemi arzikinku a gurin Allah shi kadai shi yasa aka gabatar da azzar aka ce inda Allah rizqa ba ce fabtago rizqa inda Allah sai aka gabatar da zarf din shine inda Allah don a nuna hasri takaita neman arzikinku ya zama ga Allah ne fabtago inda Allah rizqa wa'buduhu ku bauta masa washkuru lahu ku yi masa godiya ilaihi turja'u gare shi ake mayar da ku fal abdu la budda min la budda lahu min kowa na neman arziki kowa na neman abinci bawa ba zai rayu ba babu abinci ba zai rayu ba babu abinci Fa'iza طلب رزقه من الله صار عبدا لله in ya nemi abincinsa wajen Allah sai ya zama bawan Allah sai ya cancanci wannan mukamin. wannan matsayi na umudiya ga Allah faqiran ilaihi ya zama mai wadata zuwa ga Allah wa idza talabahu min makhluqin idan kuma ya ƙwallafa ransa ga neman sa wajen wani mahaluki sara abdan lidhalika al sai ya zama bawan wannan mahaluki faqiran ilaihi mai matsanancin bukata zuwa gare shi ibn taymiya ce to dan wannan ka'ida ce ta musulunci dan wannan kiyaye wannan bayani da ya zo a cikin waɗannan nassoshi musulunci ya haramta bara fil asli asalin bara a ce menene al'aslu fil mas'alat roƙo bara me al'aslu fiha al'aslu fiha at-tahrim al-mas'alatu al'aslu fiha al-haram illa li haja saboda ka bukata ce wasu wata bukata ce take sawa wannan haram din ya zama halal saboda wannan bukata a wannan lokaci da zarar bukatar ta ta kau to haramcin ya dawo saboda haka bara ba ita ce asali ba ba a yadda a rayu a kanta ba almas'alatu al'aslu fiha at-tahrim illa li sai idan akwai bukata wato kamar cin bushe ne الأصل في الميتة التحريم إلا عند الضرورة kamar cin mushe ne cin mushe al'aslu fihi at-tahrim haramun haramun ne sai idan da larura to haka nan bara wali hadha kanat mas'alatu al-makhluq muharramatan fil asli roƙon wani mahaluki a asali haramun wa inna ma ubihat lid-darurati an halatta ta ne domin larura wa fi nahyi an fi sihahi akwai su a cikin littafan sahihul bukhari sahih muslim sahih ibn hibban da littafan da aka kira sahih wa sunani da littafan da aka kira sunan abi dawud sunan tirmidhi nasa'i sunan ibn majah wal da littafan da ake kira masanid musnad imam ahmad musnad abi dawud at-tayalisi musnad abi ya'la ka sallallahu kamar hadisin bukhari inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamar da Abdullahi dan Umar ya rawaito la tazalu almas'alatu bi ahadikum dayan ku ba zai gushe ba yana tabara yana tabara a nan duniya hatta ya'tiya yawmal qiyamati har sai ya zo ranar gobe kiyama wa laysa fi wajhihi muz'atun min laha amma babu tsokan nama a fuskarsa ɗayan biyu in ma tun farkon karo Allah ya tashe shi daga kabarinsa bayan an maida halittar kowa kamar yadda take shi a tashe shi amma fuskarsa babu kokan nama kwata-kwata don ta zan alama ce a bisa ga aikinsa ranar gobe a bisa ga sa a nan duniya haka tun farkon karo shi ba zai taso da nama a fuskarsa ba ko ina na jikinsa ya kammala amma ban da fuskarsa saboda ita a nan ne a fuska mutunci yake a fuska mutuncin mutun yake a yayin da ya mai da sana'ar sabara to ya zubar da mutuncinsa wanda yake fuskarsa saboda haka ranar gobe kiyama sai Allah ya masa aljaza'u min jinsil amali a can ma sai aka zubar masa da tsokan nama fuskarsa ko kuma a ranar gobe kiyama idan aka sa shi wuta wutar ta yi ta zagon yadda naman da yake fuskarsa ya zagonye a mayar masa ya zagonye a mayar masa ya zama azabar da za a yi masa a nan ne shi ma dai aljaza'u min jinsil amali wa qawlihi da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man sa'ala an-nasa wa lahu ma yughnihi wanda ya roki mutane alhali yana da abin da ya ishe shi zai ishe shi ya ci ya sha amma bai wadatu da wannan ba ya shiga roƙo ja'at mas'alatuhu yawmal qiyamati khudushan aw khumushan aw kuduhan wannan abin da shakka ce ta mai ruwaya wacce kalma yayi amfani da ita dukkanin kalmomin uku suna ba da ma'ana ɗaya karta wato ya ga a fuskarsa wannan abin da din za ta zo wannan baran a gobe kiyama za ta zama wata yaga ce karta ce a fuskarsa kamar yadda wancan hadisin ya zo fuskarsa gaba ɗaya naman jikinta zai zagwanye a karce naman jikin gaba ɗaya to haka zai zo wannan bara za ta zama masa a ranar gobe kiyama wannan hadisi ne sahihi kamar yadda yake cikin silsilar sahiha وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدكع وانا حديثي حديثي لنا اللوني yana cewa la ta hillul mas'alatu bara ba ta halatta ba illa da gurmin sai wanda yake da wani mummunan bashi a kansa wani bashi matsananci a kansa ya rasa inda zai fito masa ya roƙa don ya biya aw damin muji ko ko wanda ya dauki nauyin sulhu na wani jini da zai iya haddasa bala'i hada aka yi ko an samu kisa ko an samu raunuka ya so sulhu tsakanin bangarorin biyu sai ya alkawarin zai biya diyar wanda aka kashe ko waɗanda aka kashe ko kuma ya alkawarin zai biya arsu raunin da aka yi ma wanda aka yi wa rauni zai biya shi diyar wannan rauni to kuma sai ya zamana shi baya da kuɗin da zai biya ɗin. to ya halatta ya je ya roƙo gurin mutane don ya ce don ya zartar da wannan sulhu au faqrin mudke ko wani bakin talauci matsanancin talauci wannan hadisi yana da rauni amma ibn taymiya ce wa hadhal ma'ana fi sahih wato ma'anar wannan hadisi akwai kwatankwacin sa a hadisi sahih muslim hadisin qabisa eh, ibn al-bukhari alhilali inda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana roƙo annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya zo domin ya ɗauki wani sulhu a tsakanin mutanensa ya zo yana neman annabi ya taimaka masa da abin da zai zartar da sulhu dinnan nan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ka sani ya kabisa bara bata halatta ba sai ga mutane guda uku sai mutane guda uku mutumin da yake wata masifa ta samu dukiyarsa yana da dukiya masifa ta samu dukiyarsa ta kawar masa da dukiyarsa ta tafi masa da dukiyarsa ya zama da ba shi da komai to wannan ya halatta ya roƙa har lokacin da zai samu bukatarsa sannan na biyunsu wanda yake ta hammala hamalatan ya ɗauki nauyin sulhu tsakanin wasu mutane shi ma halatta mas'ala hatta yusiba hajatahu ya halatta ya roƙo sai ya samu abin da zai biya wannan abin sulhu sannan na uku wanda asabatu faqatun hatta yuqima thalathat hatta yaquma thalathatun min zawi al min qawmihi laqad asabat fulanan faqatan faqatun fahallat lahu al-mas'ala hatta yusiba sadadan min 'ayshin aw qala qiwaman min 'ayshin da wanda talauci ya same shi mai tsanani shi ma sai mutanensa sun yi shaida an samu mutum uku cikin jama'arsa lalle wane yana cikin wahala baya da cin safe baya da na yamma yana da buƙatar taimako yana da buƙatar jari to shi ma ya halatta a taimaka masa ya halatta ya roƙa idan ya samu abin da zai rike shi to ya zakata nan wa ma siwa zalika min al mas'alati ya qabisa fa suhtun ya'kuluhu ar-rajulu suhta abinda duk ba wannan ba na bara to haramun ne mutum yake ci ya kabisa ka san wannan haramun ne kaga ai bara bala'i ce a ce mutum ya samu kansa cikin irin wannan ai tashin hankali ne ibnul qayyim a cikin madarijus saliki yake cewa duk mabaraci yana shiga haƙƙin abubuwa guda uku yana shiga haƙƙin kansa na farko ke, yana shiga haƙƙin Allah yana shiga haƙƙin wanda yake roƙa yana shiga haƙƙin Allah tunda haƙƙin Allah shi ne ya zama na gaba ɗaya zuciyarka ta ta'allaka da shi ba ta ta'allaka da waninsa ba idan zuciyarka ta mutu ka daina tunanin Allah ne zai maka kamar yadda aka tarbiyanci yara almajirai irin kalmar da suke yi a bara ba ta da kyau Allah ba ku mu samu ba ta da kyau ba ta da kyau shi baya ta'allaka zuciyar shi da Allah sai dai ku Allah zai ba ku shi kuma tabu abun ku zai samu to an ga wannan ba tarbiya bace a ce yaro an ɗauko shi a koya masa qur'ani kuma ana rushe masa tauhidi ana rushe masa tauhidi shi yasa duk wanda ya tashi bisa ga wannan zuciyarsa gaba ɗaya ta mutu baya tunanin shi Allah zai iya bashi sai Allah ya baku gaba ɗaya mana kai me zai hana ya baka in ka nema meye matsalar ka da shi har da ba za ka nema a wajensa ba kuma in bai ga damar baka ba ta hannunsu din ba ba za ka samu sai ka rasa ko an baka abincin ya bari. to ne manzo Allah wa fihi a cikin dai sayyid muslim manzo Allah yana cewa la an ya'khudha ahadukum hablahu dayanku yawa ina magana abubuwa guda uku da ibn al-qayyim ya faɗa yace akwai cin akwai shiga haƙƙin abubuwa guda uku akwai shiga haƙƙin ubangiji saboda zuciyarka maimakon ta ta'allaka da shi ta ta'allaka da waninsa akwai shiga haƙƙin wanda kake roƙa in baya baka a jefe shi da ruwa kuma ya baka ba tare da yana so kaga ka shiga haƙƙinsa akwai shiga haƙƙin kanka domin akwai zubar da mutuncin kanka wa fihi aidan la an ya'khudha ahadukum hablahu manzo Allah ke cewa ɗayanku ya ɗauki igiyarsa fa yazhaba ya tafi arwayar yadda yake fa yazhaba ila aljabal ya je ya hau dutse fa yahtatiba ويحمله أو يحتضب على ظهره ثم يبيعه على الناس فيكف به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ya ɗauki igiyarsa ya je ya hau dutse ya yo itace ya ɗoro a bayansa ya gangaro ya sauko ya zo ya kasa ya sayarwa da mutane ya kuffa bihi ya kiyaye mutuncinsa shi ya fi masa alkhairi da ya roƙa wajen mutane sawa'un sun bashi ko sun hana shi larabawa suna da anjahiyya suna da girman kai na ƙarshe ɗayansu yana ƙyamar ƙanƙanwar sana'a yana ƙyamar ya yi ƙaramar sana'a da haka ya gwammace da ya yi ƙanƙanwar sana'a gare ya roƙo kamar yadda da dama daga cikin hausawan musu da ya yayi sana'a kankanwa to yaya shi ya gama boko ya yi digiri ya za a ce ya yi wata karamar sana'a shi in ba a ofis ba to gara ya je na roƙo to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so ya karya irin wannan abin da yake zuciyar wasu yake cewa ɗayan ku ya ɗauki igiya haka an gan shi da igiya to ai ya fara ƙasa ya dau igiya ya rataye igiyar sa a wuya ya tafi ya hau dutse kaga duk dai ana kare yin ƙasa ya yi itace kaga an kare yin ya ɗoro a baya dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana duk irin yadda ake wulakanta sana'a to ta fi bara alheri khairul lahu min an yas'ala an-nas a'tahu am mana'uhu sun bashi ko sun hana shi wa hakanan haka nan Allah ce ma ataka min hadha al-mali wa sa'ilin wala mustashrifin fa khudhu wa ma la fala tutbi'hu nafsaka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sayyidina Umar idan wannan dukiya ta zo maka wannan dukiya da mutane suke mutuwa a kanta idan aka kawo aka baka wa anta mushrik ba tare da kana tsinkayi ba to ba tare da ka sa ranka ba wane ya baka wala sa'ilin ba kuma tare da ka roƙa ba kada ka sa rai kada ya zama da tastashrif kalbuka, ha kamar yadda ake faɗa a labarin ash'abul tsamma wani mutum da ya shahara ya hafiz ibn hajar ya yi tarjama sa lisanin bizan wato kamar ash'ab din dai an yi shi kuma haka yake da bala'in kwaɗayi da bala'in kwaɗayi haka tarihin shi ya cika da kwaɗayi ya cika saboda haka yake cewa shi bai taɓa zuwa gidan mutuwa ba ana zaman makoki ya ga wani ya sa hannunsa aljihu face ya ji a ransa cewa ko wasi ce mamacin nan ya yi a ba shi wani abu daga cikin kayan gado kaga wani zuciyarsa <laughs> a gurbutuwa manzo Allah ya ce wa anta ghairu mushridin ba tare da kana tsinkaye ba ka sa abin a ranka wala sa'ilin ba tare da fakon fito ka karba idan baka aka yi ba kai ka je ka roƙa ba ba kuma daman ka kwallafa ranka cewa ai abu kaza wani zai bani ba to da an ka an baka karba kada ka damu fala wa mala wanda kuma ba haka ba fala tutbi'uhu nafs kakka sa ranka wanda ita ce ka'ida fakariha akhzahu min su'alil lisani wastishrafil qalb manzo Allah ya karhanta a karba idan har roƙa aka yi ko kuma an ƙwallafa rai haka nan manzo Allah yana cewa man yastaghni yughnihi Allah wanda duk ya wadata wa man yastaghni yaso ya wa samu wadatar zuciya Allah sai ya sa masa wadatar wa man yasta'ifa wanda yayi kame kansa yu'iffahu Allah sai Allah ya sa masa kamewar wa man wanda ya buƙaci hakuri yusabbiru Allah Allah sai ya sa masa hakurin ya bashi ikon hakurin wa man utiya wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr babu wani kyauta da Allah zai yi wa mutum kamar ya bashi kyauta ta dangana to babu kyautar da wannan wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa kebantattun sahabbansa wasici Allah tas'alun nasa shay'an kamar yadda yake cikin hadisin Auf ibn Malik al-Ashja'i tashi na ya a ƙasa a cikin sayo Muslim yake cewa kunna inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'a muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama mu mu ko takwas ko ko bakwai ya manta adadin fa sai manzo Allah ya ce ala tuwayyuna Rasulullah ba za yi manzo Allah mubaya'a ba ba za ku yi wata yarjejeniya da manzo ba wa hadisi hadithi ahadin bai bai atin kuma mu dade ba mu dade da yin yarjejeniyar da manzo Allah kuma gashi yana cewa mu yi mubaya fa kunna qad bay'anaka ya rasul ya manzo Allah ai bai maka mubaya ثم قال الا تبايعون رسول الله manzo Allah ya sake ba za ku yi yarjejeniya da manzon Allah ba قلنا قد بايعناك يا رسول الله يا رسول من يرجيني هذا da kai fa نبايع يقوم تشوا الا تبايعون رسول الله kace ba za ku ba za ku ba za ku yi yarjejeniya da manzon Allah ba qala fa basatna aydina sai muka shimfida hannayenmu wa qulna qad bay'anaka ya rasul min yi yarjejeniyar fa alama nubai to akan me min ya rasulullah yadda kake so to amma akan me ma'ana a babu sharuɗan yarjejeniya qala ala alla ta'budullah alla an ta'budullah wa la tushriku bihi shay'an tauhidi a komai shine farko ko bauta wa Allah kada ku shirka wasu salawatul khams ku biyar wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyya sai ya kure wata kalma a buyi ba a ji me yace sosai ba sannan ce wala tas'alun nasa shay'an kada ku roki mutane komai to Auf ibn Malik yake cewa wala qad ra'aytu ba'd ulaika nafa cikin waɗannan mumu bakwai ko takwas ko tara ga wasu daga cikin mu ɗayan su yasqutu sawtu ahadihim ɗayan su bulalarsa za ta faɗi yana kan abin hawansa fa ma yasalu ahadan yunawiluhu iya amma ba zai roki wani ya bai ko masa roko a bai ko masa wani abu in ya faɗi sai dai sauka dauka gaba dukkan wata kofa ta roko ya kulle ka ji masoya manzan Allah wanda ita ce soyayya manzan Allah din amma ita babatu da baki ana saba manzan Allah ana cin zarafinsa wa fil musnad anna ababakar kana yasqutu as-sawq min ya fala yaqulu li kuma ta yana cikin bakwai din da suke gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa sayyidina abubakar bulalarsa ta kan fadi daga hannunsa baya ce ma wani mai komin bulalan nan wa yaqulu inna khalili amarani alla as'ala an-nasa shay'a yace na abokina na kudda kud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni da kada in roki mutane komai saboda haka hatta wannan ba zai roki kowa ba shi ne dai wannan hadisin ya sake maimaita wa fi sai muslim wa ghairihi an awfi ibn malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam a fi ta'ifatin da shi da wasu sun yi wa manzo Allah mubaya'a wa asarra ilaihim kalimatan khafiya ya boye musu wata kalma da bai faɗa ba a boye da ba a ji ba sosai kalma khafiya din ita ce a samu wa ta'a game da shugabanni naku na musulunci kada ku ce za ku fito ku yi bore ku ji ku bi abin da za su umarce ku da shi matuƙar bai saba wa Allah ku yi haƙuri da zaluncin su ku yi haƙuri da zaluncin su ita ce kalmar da bai ba ji ta sosai ba Allah tas'alun nasa shay'an kada ku roki Allah kada ku roki mutane komai fa kana ba'du ulaika nafar yasqutu as-sawtu min yadi ahadihim wala yaquluna li ahadin nawilni iyyahu dayan su daga cikin waɗannan mutane bulalata za ta faɗi amma ba zai ce ma wani ka me min wannan bulala irin waɗannan nusus suna nan da yawa ibnu taymiya bai gama maganar ba illa iyaka lokaci ne mana halinsa a karatu na gaba insha Allah za mu ci gaba akan wannan mas'ala ta roƙon makhluk da barin alkhaliki da yadda roƙon mahalicci takaita akan nema gurin Allah maɗaukakin sarki shi yake bawa mutum ya zama yana da tamamul ubudiyyati lillah cikar sa matsayin bawa ga Allah maɗaukakin sarki وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه وصحابته أجمعين الرحمن الرحيم دوبا da cewa lokaci ya tafi ba za mu iya ansa tambaya guda ɗaya wanda wani yake tambaya game da sa suna matar shi ta haihu zai iya sa wa irin suna farhana ba haramun ba ne don ya sa wannan sunan domin baya ɗauke da wani abu wanda shari'a ba ta so da shari'a ba ta so ko dai zama suna ne mara daɗin ji saboda ma'anarsa ba ta da kyau ko ka suna ne wanda yake tattare da tsarkake kai kamar mutum ya sa wa ɗansa ƙiya ko barra wannan akwai tsarkake kai a ciki to farhana duk baya da wannan illa iyaka kawai shawarar da zan ƙara bamu shine mu yi ƙoƙarin sawa ‘ya'yanmu sunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran salihan bayi da muke jin su ana faɗar su a tarihi wanda ya fi akan ka ƙagi wani suna ko wani suna da kaji ana faɗa a yau wasu sunayen ma waɗanda suka shahara da su wasu 'yan iska ne suka shahara da su a ƙasashen larabawa musamman irin sunayen da suke shigo mana wasu 'yan iska ne suka fi shahara da ma da sunayen amma sai ga ana rigai wajen sa irin waɗannan sunaye maimakon a sa in mace ce aisha ko zainab ko fatima ko khadija ko hafsa ko ɗaya daga cikin waɗanda suke matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko matan tabi'ai ko wasu salihan bayi da suka zo daga baya haka nan maza maimakon a sa sunayen sahabbai ko kuma sunayen da za a jingina su da sunan ubangiji abdullah abdulrahman abdulrahim sai ka ga muna ta ƙoƙarin mu sanya sunaye waɗanda suke sababbi ƙirƙirarru na zamani duk da wasu ba haramun bane dan ka saka to amma yana da kyau kai kyakkyawan alfanu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ujibuhu al-fa'lu yana son kyakkyawan alfanu kyakkyawan fata a yanda zaka sa wa ɗanka suna mai asali sunan wani gawurtaccen sahabi ko gawurtaccen jarumin addinin musulunci da fatan kai ma ɗanka ya samu bin irin wannan layi ya taimaka addinin musulunci ya taimaka al'ummarsa ta musulmi wannan fata yana da kyau a cikin suna akwai wannan shi yasa ake cewa li kulli li shakhsin min ismihi kowa ka dubi sunan shi zaka ga yana da wani rabo daga sunan shi saboda haka larabawa saboda yadda da wannan ka'ida yasa a jahiliya suke sawa ƴaƴansu sunaye wanda suke nuna firgita ko fargaba ko ban tsoro eh a sawa yaro suna har ana nufin yaƙi eh, ko a sa masa asad wato zaki hmm. duk waɗannan ana so ne don a tsorata ka a firgita ka kai daga kaji sunan kasancewa cewa eh lalle wannan ba abin wasa bane zuciyarka ta karaya to duk fata ne wai ya ɗauki wani nasibi daga sunan to sawa ka sunayen sahabbai don ya samu wani nasibi daga halayen waɗannan sahabbai ko sunan annabawa don ya samu wani nasibi daga halayen annabawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa